Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da Alfa Radio Kumasi sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kan wato a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yau ranar Talata 26 ga watan Satumba na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanan labarai. Sakataren tsaron Amurka ya ce Amurka tana son a magance tankiya da Koriya ta Arewa cikin lumana. Roger Stone wani mukarrabin shugaban Amurka ya ce ba shi da hannu a zargin da ake wa Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa. an kwashe mutane daga vanuatu a yankin pacific a saboda barazanar aman wuta To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da cece ku ce game da ayyana masu ƙoƙarin kafa jamhuriyar Biafra a matsayin 'yan ta'adda. Bayan haka za ku ji rahoto akan ranar faɗakar da al'ummar duniya akan kawo ƙarshen mallakan makaman nukiliya a faɗin duniya. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan wasu manoma da ke ƙoƙarin bunƙasa kiwon kaji a jamhuriyar Nijar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya kuma zai kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Yau Talata, Sakataren Tsaron Amurka Jim Mattis ya jaddada cewa Amurka tana son a magance zaman tankiya da Koriya ta Arewa da ke ƙara yin kamari cikin lumana. Jim Mattis ya yi wannan furucin ne duk da cewar ƙasar Koriya ta Arewa ta yi ikirarin cewa furucin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ta dandalin Twitter jiya Litinin tamkar ayyana yaƙi ne akan ƙasarsa. sakataren tsaron na amurka wanda a halin yanzu yake ziyara a birnin new delhi na kasar india domin tattaunawa da jami'an kasar kan karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu ya ce a yayin da kasancewar sojojin amurka a zirin koriya ya zama wajibi domin tunkarar barazanar koriya ta arewa amurka tana goyon bayan yunkurin diflomasiyya na magance wannan rikici cikin lumana ya ce burinsu kenan kuma ya yi imanin shi kansa shugaba donald trump ya fito fili ya bayyana wannan matsayi a kan wannan batu. Mr. Mattis ya wannan furucin ne bayan ya gana da ministan tsaron kasar India. Roger Stone kwararre akan harkokin siyasa wanda kuma da ɗaɗɗan mukarrabin shugaban Amurka Donald Trump ne. Ya faɗi cewa ba shi da hannu a zargin da ake yi wa Rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa da aka yi bara. Mr. Stone ya yi wannan furucin ne kafin ya bayyana gaban kwamitin kula da tattara bayanan sirri na Majalisar Wakilai domin ba da shaida. A sanarwar da ya gabatar kafin ya bayyana gaban kwamitin, Mr. Stone ya ce a fili ne cewa akwai wata ƙasar waje da ke haɗa baki da kwamitin yakin neman zaben Donald Trump. To amma ya ce sai masu bincike suka karkata bincikensu akan ƙasar Ukraine da 'yar takarar jam'iyyar Democrat Hillary Clinton. haka kuma mr stone ya musanta cewa yana da masaniya lokaci ko kuma majiyoyi da suka hada da wikileaks wajen bayyana ko kuma kwarmata sakonnin email daga shugaban kwamitin yakin neman zaɓe na hillary clinton john podesta kuma ya ce shi baya aikin karya doka a madadin wanda yake yi wa aiki ko kuma yake wakilta Hukumomi a Vanuatu sun kwashe mutane da yawan ya kai dubu shida daga gidajensu zuwa sansanonin gaggawa da aka kafa a saboda barazanar aman wuta daga tsaunin Manaro da ke tsibirin Ambaya. Tsaunin na Manaro a tsibirin Ambaya ya yi makonni yana tumbudin toka da wuta da kuma iskar gas da aka danganta da aman wuta. Al'amarin da ya tada tsoron akwai yiwuwar dutsen zai yi aman wuta. A shekara ta 2005 tsaunin ya yi amon wuta na ƙarshe. Kimamin mutane dubu mai da tamanin ne suke zaune a tsibirai tamanin da ke wawwatse a Vanuatu da ke yankin Pacific, kuma tsibiran suna yankin da aka laƙawa suna da'irar wuta ko kuma ring of fire da turanci inda girgizar ƙasa da amon wuta abubuwa ne da aka saba gani a yankin. 'Yan sandan Isra'ila sun ce a yau talata wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a kofar shiga wata unguwar Yahudawa ta 'yan share wuri zauna da ke kusa da birnin Kudus ya kashe jami'an tsaro guda uku. Jami'ai sun ce mutum na hudu wani mai gadi ne ya kuma ji rauni a harin da aka kai a unguwar Had Adar. Mai magana da yawon 'yan sandan kasar ya ce maharin ya shigo wurin binciken ne da leburori Falasɗinawa sa'annan ya buɗe wuta. Jami'an tsaro sun harbe sun kuma kashe ɗan bindiga a wurin. ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc china tana ɗaukar ɗawainiyar taron rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ake kira interpol da za a yi a wannan makon a birnin beijing shugaban china shi jinping shi ya yi wa wakilan da ke halartar taron maraba a yau talata a wajen buɗe babban taron na 'yan sandan ƙasa da ƙasa kuma ya yi alkawarin goyon bayan yunkurin 'yan sanda na tabbatar da tsaro a duniya to amma ƙungiyoyin da ke hankoron kare hakkin jama'a suna ta a kan cewa anya kuwa ba china tana ƙoƙari ba ne ta yi amfani da rundunar da cibiyar ta ke ƙasar faransa domin kama masu hamayya da jam'iyyar communist wadda take jan ragaman mulkin ƙasar musamman matan da a bara aka naɗa mataimakin ministan matakan tsaron lafiyar jama'a Meng Hongwei a zaman shugaban rundunar Interpol. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta yi zargin cewa ƙasar China ta wuce makiɗi da rawa wajen amfani da umarnin kama mutane na rundunar wajen kama tsaffin jami'ai da 'yan kasuwa waɗanda ake nema a saboda zargin cin hanci da kuma bijirarru kamar kun Isa wanda ɗan kishin ƙasar ƙabila Wiga ne da ke zaune a ƙasar Jamus. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Najeriya har yanzu ana ci gaba da muhawara akan matsayar shugaban majalisar dattawan kasar Bukola Saraki da ke nuna ayyana kungiyar 'yan awaren Biafra a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ba shi da tasiri. Ga ƙarin bayani daga rahoton wakilin sashen Hausa Sale Shehu Ashaka. Sarakin wanda ya ce ba abu ka'ida ba wajen ɗaukan wannan mataki ya jawo suka mai tsanani daga al'ummar Najeriya da ke ɗaukar kungiyar inamdi Kanu a matsayin kungiya ce mai mummunar aƙida. Shugaban kwamitin labaru na Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Aliyu Sahabi, ya ce ba a fahimci Bukola Sarakin ba ne, amma duk da haka ya nemi ahuwar jama'a. Ina son in ce jama'a su yi haƙuri da yadda suka fahimci al'amarin nan kada wasu su ga kaman wannan bayanin da shi shugaban majalisa ya yi kaman ita majalisa tana adawa da gwamnatin tarayya babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya abinda bayaninsa ya so ya fito da shi a ce kungiya na 'yan ta'adda ne magana ne wanda fadinsa ya wuce fadin ƙasar nan. 'Yan majalisar wakilai irin su Ahmed Babba Kaita sun tsama majalisar tasu daga matsayar ta Bukola Saraki. Ƙarya yake bai isa ba maganar gaskiya kenan. Na biyu kuma ina ganin Saraki ya makance ba abin da yake tunani sai magana ya za a yi mulkin Najeriya. Shi yasa har zai iya ganin 'yan ta'adda masu zudda jinin bayan Allah bayan military sun ɗauki mataki na cewa ɗan ta'adda ne ya ce ba haka ba ne ba ta'addanci ta'addanci ne ko ina ko a yi shi a ilorin garinsu ko a yi shi a inugu ko a yi shi a katsina duk ta'addanci iri ɗaya ne military suna da hurumi da za su iya cewa wannan ƙungiya ta 'yan ta'addanci ce kuma ta haka kuma ta zauna wannan aiki ne na bangaren tattaswa abin da yake kila magana kila ne a ce an kashe ita kungiyar wannan shi shine ake bin matakai wanda za a kai babban antoni general zai kai magana kotu kotu ta tabbatar da cewa wannan kungiya yan ta'adda ce gwamnatin tarayya ta ɗauki wannan matakin duk mai tunani kuma mai kishin najeriya zai tabbatar da cewa wannan abun an yi shi bisa ga ka'ida kuma an yi shi don a sami zaman lafiya. Gwamnatin Najeriya dai ta bakin ministan shari'a Abubakar Malami ta ce bakin alkalami ya bushe kan matakin. Akwai doka wadda ake kira doka ta ta'addanci ta shekara ta 2011 wadda aka ma gyaran fuska a shekara ta 2013 wadda ta sharɗanta cewa shugaban ƙasa yana da dama na da haƙƙi ya amince ko kuma ya bayyana da sahalewa cewa duk wata ƙungiya wadda ta zo da damuwa irin ta ta'addanci ta da zaune tsaye a kan zamantakewar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya a cikin kyakkyawan yanayi na zaman lafiya da limana to ya haramta ta wannan doka da ake kira Terrorism Act of 2011 ta ba shugaban ƙasa wannan damar. Gwamnatin dai ta zargi Faransa da ɗaukar nauyin ayyukan IPOB inda tuni jami'in siyasa na ofishin jakadancin Faransa a Najeriya Mr. Gladin ya musanta hakan. sali Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Ina mafita linzami ya tsinke mini samalin Sama samalin Sama samalin gwiya. Tuma la a gaida Sale Shehu Ashaka. Ranar 26 ga watan Satumba kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakar da duniya game da illan mallakan makaman nukiliya, tare kuma da kira ga ƙasashe su rattaba hannu wajen kawar da makaman a duniya. Bikin na bana dai ya zo ne a lokacin da kasashen Amurka da Koriya ta Arewa ke cacen baki game da makaman na nukiliya. Wakilin sashen Hausa a Legas, Babangida Jibran, ya aiko mana da karin bayani. a sakonsa na bana domin wannan biki dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa akwai hanyoyi da dama da za a bi wajen kawar da makaman nukiliya a doron ƙasa don haka ya kira ga ƙasashen duniya daban-daban da su ƙara ƙaimi wajen ganin sun ba da gudunmuwarsu na kawo ƙarshen mallakar makaman nukiliya a duniya to sai dai kuma wannan biki na bana ana yin sa ne a daidai lokacin da ake cacen baka tsakanin ƙasa amurka da kuma ƙasa. ƙasar koriya ta arewa a sakamakon cacabakan da ke da nasaba da mallakar makamin nukiliya da kasar korea ta arewan ke da shi kiyasi na majalisar ta ɗinkin duniya da ya nuna cewa akwai makaman na nukiliya har dubu goma sha biyar a ƙasashe daban-daban musamman ma dai ƙasashen da suka ci gaba ƙasashe irin su amurka da rasha da ingila da faransa da china da indiya da kuma pakistan to ko ne ma makamin na nukiliya tambayar kenan da newa dr babangida cipran hushishi wani masanin kimiyya a najeriya nuclear energy makamashi ne da ke nucleus atom tool yana saka tsakiyar atom kenan to shi kuma atom wato kananan barbashi ne wanda ke cikin kowane halitta ko wani abu dai a duniya misali haka so kuma akwai makamashi sosai a sanadarin da ke rike da su wayannan atom amma kuma kafin a samu wannan makamashi da ke rike da atom sun sai an yi abubuwa guda biyu na farko shine ake kira fusion wato idan aka hada atom da atom saboda a samu babban atom ko kuma idan aka raba atom saboda a samu kanana-kananan atom wanda shine ake kira nuclear fission so uranium kuma shine sanadarin da aka fi amfani da shi wajen samun makamashi daga nuclear to kowane illa makamin ke da shi tsakanin kasashe ganin yadda hankulan duniya ya tashi sakamakon cece kucen da ke gudana yanzu haka tsakanin amurkan da kuma kasar korea ta arewa ga dai malam bashir ahmad usman kuzo malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke mina makamin nukiliya wani irin makami ne mai muni gaske akan fassara wannan makami a matsayin wato makamin kare dangi kare dangi wannan na nuna makami ne wanda ba kadai wanda abin ya shafa ba yakan iya bin zuri'a sama ko danginsa ba kuma inda kadai aka jefa makamin yake wato ainihin samun tasirin wannan makami ba yakan yaɗu wato a duniya baki ɗaya ko kuma wurare masu tsananin nisan gaske to sai dai kuma duk da illan da mallakan makamashin nukiliyan ke da shi a duniya a waje ɗaya kuma ana amfani da sinadarai. taron na nukiliya wajen ayyukan kimiyya da fasaha da kuma magunguna musamman ma dai a asibitoci kamar da dr babangida jibrin masanin kimiyya ya min karin haske amfanin shi shine ana iya samun Wutan lantarki um, daga nuclear energy ana kuma amfani da shi a asibiti misali akan wanke akan yi amfani da radiation daga nuclear energy wato hasken wutan da ake samu daga nuclear energy saboda a wanke um, kayan da aka yi amfani da shi a asibiti misali wajen tiyata da sauransu sannan kuma aka yi amfani da shi um, wajen maganin kansa sannan kuma shi wannan radiation din akan yi amfani da shi a x-ray wannan x-ray da akan yi idan aka je asibiti wato saboda a ga yadda yanayin kasusuwan ranar da yake yanzu dai a yanda ake ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin ƙasar amurka da kuma koriya ta arewa fatan majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran ƙasashen duniya shine na kawo ƙarshen mallakan makamashin nukiliya ko makaman nukiliya tsakanin kasashen duniya babin yajibin murya amurka daga lagos Madalla a gaida baban gida Jibril. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda masu sana'a kiwon kaji suka fara yunkurin samar da hanyoyin bunƙasa noman kaji ta yadda za a samu wadatar kaji da kwai a kasuwannin ƙasar wanda a halin yanzu kajin turai suka mamaye. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muni Barma ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Yamai. Rashin kudaden daukar matakan inganta tsarin ciyarwa da na daukar ɗawainiyar magungunan kula da lafiyar kaji a gonaki na daga cikin matsalolin da ke da dabaibaye sha'anin kiwon kaji a jamhuriyar Nijar. Sabili kenan da kungiyoyin manoman kaji suka fara nazarin hanyoyin jan hankulan bankuna domin su amincewa ba masu irin wannan sana'a rance. kamar yadda adamu kimba abubakar shugaban kungiyar manoman kaji a yankin yamai ya bayyana kiwon kaji ka sanga namu mutane sun jima ana yi sun samu basira ilimi na kiwon kaji yanzu abun da ya musu saura menene su samu tallahi zuwa ga banki da suke nan zuwa ga eh, masu taimaka ma eh, noma da kiwo allah ya ba mu eh, matrix in aikin kenan abun da muke hwata muna hwata ne wa'yan ga bankin ga da muka tara yau su ba su taimaka ma mutane su ba su bashi yadda zai sa su gudanar da aikin su kwasu bunkasa shi. idan ci gaban tattalin arziki da shirin bunkasa noman kaji ke iya samarwa kasar Nijar masu sana'ar kiwon kaji na cewa wannan yunkuri na da fa'ida ta musamman ga ayyukan kare lafiyar jama'a kowa ya san da um, yau cikin nijar kowa da kowa yana cin kaji yana cin kwai don oh, dukkan da ka ci in ba na garin ka bane wancan da ake kawo daga can ba su da certitude kaman kwai ne da tanayawa ma sun baci fuskan wasu in sun dauki da talatin kacin su kenye su duk sun baci a lokacin mu namu an yi shi yau mutum sai ya je nan garka ya dauko kun gani ne bambanta namu da sauran in mutum ya fara shekara ya kafa kamfani na eh, kiwon kaji gidan kaji da mutum ya kafa ta babu wani shikka ya ce a ni ina so kokar labun da mutum sai ya kwanta hankali kwance a lokacin da ba haka nan ne kenan yanzu mu iya so muke uwanmu da suke aikin ga su gaba da aikin na yadda ya kamata. Daraktan ofishin ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo Audi Jallo Muhammadu da ke wakiltar gwamnati a taron na masu kiwon kaji ya yaba da wannan tsari wanne ka iya bayar da gudunmuwa wajen kawo ƙarshen yunwa ko ƙarancin abinci kafin nan da shekarar 2021 dangance da yadda majalisar ɗinkin duniya ta ƙudurta in ji shi. Kwada yake ƙwararru a fannin kiwon lafiya na na gargaɗin jama'a akan bambancin ingancin nama da ke tsakanin kajin gargajiya da waɗanda aka fito da su daga turai a yanke har yanzu kasuwannin kaji da kwai a Nijar na fama da mamayar irin waɗannan kaji da ake kira kai na turai sai dai wasu na ganin ita ma wata hanya ce ta daban da ke samarwa wannan ƙasa kuɗaɗen shiga sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'ana yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. Shirin noma na wannan makon zai yi dubi ne kan wata matsala da ke neman kawo cikas ga wadatar abinci a Najeriya. Rahotanni na cewa wasu mutane na zuwa sai kayayyakin amfanin gona daga manoma domin su ɓoye. Har sai kayan abinci ya yi tsada kafin su fito da shi su sayar don samun ribar da ta wuce misali. Kan wannan batu ne wakilin murya Amurka, Ibrahim Abdulaziz, ya haɗa mana rahoto na musamman. Ba ma dai ga matsalar rikicin makiya da manoma da ke yawaita faruwa wanda ma ke barazana ga yunkurin samar da cimaka ƙasa yanzu haka wata sabuwa ce mata ta kunno inda 'yan barandan kamfanoni kan bi manoma har gonaki yayin da wasu kuma suka fantsama kasuwannin ƙauyuka suna sayan hatsin da aka samu abubakar muhammad turaki wani manomi ne da waɗannan 'yan barandan ma suka tunkara ina da wani gona na aribadu babba na masara tun ma ban kai ga sare masaran ba ban fara girbi ba so akwai wasu mutane da suka zo da hilos suka nemi mai gona aka buga min waya na ce ina cikin yola aka ce min to Allah suna suna da bukatan emergency na zo ni na same su muka yi magana da akwai bature daya akwai kuma bakin fata so eh, sun ce min suna da kamfani a kano suna son su sayi wannan masara nawa a jikin itacen so za su saya za su mu yi su bani kudina su za su sarrafa komai da komai a ban fahimce ka ba wai tun yana ɗanyen ne suke so su saya eh tun yana cikin eh, eh, eh, itacen amma ya riga ya bushe yes amma ban sare ba amma sun ce a cikin gonan za su saya za su kawo mashin ɗinsu su ya musu ko menene to sai dai kuma wannan manomi a kuma yadda ke kallon wannan matsala a yanzu da kuma irin matakan da ya ɗauka. to ni dai abun da muka yi magana kamar bisa biyan da muka yi magana da sun ce ni ba zan sai da amfani na ba garan sayarwa talaka dan uwana na farko kenan na biyu ina jawo hankulan mutane manoma yan uwana don allah don annabi mu taimaka mu da muke noma a wanda ba sa yi su saya suke yi mu sayar domin ƙasa najeriya ta amfana da abin da muke da mu nan jihar adamawa don allah don annabi sayarwa kamfani da za su sayarwa dabbobi abinci ko aje a yi giya da shi ko aje a yi wani abu da shi ko a ɗauka a fitar da shi ƙasar waje aje a yi wani amfani da shi don allah don annabi mu kiyaye ni dai haka ya faru da ni a gona na na gonan damuna haka ya faru da ni a gona a noman rani shi kuma wani banki ne suka zo suma za su bani kuɗi zan yi duk abin da ka sani za su yanke shinkafa na ce musu a bana da bukata tunda na riga na gama ayyuka na ba abin da nake bukata a hannunsu in kuma yana da bukata na sani gwamnati za ta taimake ni na yi kamar dai wannan manomi shi ma wani ɗan kasuwa kuma ba sarake da ke ma shigo da hatsi da kasashen waje mai anguwa ya halima ya ce wannan matsala na da illa sosai ga kasa eh, gaskiya wannan abun yana kawo barazana sanadiyan da na faɗi haka don ni a inda nake kasuwanci tsaban ina kishin ƙasar mu ina fitowa in tafi kamaru in tafi shadi in tafi ina nemo abinci don in kawo har gida najeriya in sayarwa talakawa to ya zama to yanzu wasu kamfanonin da ba mu san su waye ba zo su sai abu ko boyewa za su yi ko sayarwa za su yi ko abincin kajin yadda suka fada za su yi gaskiya ba ma jin daɗin wannan abun domin zai kawo mana karanci inda za mu je mu sayo abinci in ma farashi mu kaɗan ne nasu zai zo ya fi namu kuma daraja sannan in sun siyo nan ba za su sayar mana ba su tafi da shi talakawa za su shiga wahala kagan talakawa sun shiga wahala kuma mu kuma ba daɗi za mu ji ba. to wai ma shin wannan abin da suke kana ganin zai iya kawo karancin abinci zuwa kasuwa. kwarai da gaskiya na kawo karancin abinci a kasuwa domin tun yanzu zaka ji wani kasuwan mu je a ce mana danyen masara ana sayarwa dubu bakwai da kaje sai ka samu dubu tara. a don haka ne ma mai anguwa ya haliman ya kira ga su 'yan barandan da kuma su manoman da akan zo a sai hatsin da suka noma. gaskiya ina kiran su su ji tsoron allah duk abin da za ka yi don kai kaɗai ka wadata sauran al'umma dubu su sha wahala ba zai maka amfani ba a ji tsoron allah a yi yadda zai taimaki kowa da kowa kamar yadda muke fitowa mu je mu sayo abu mu kawo mu rage mu sayar su kuma su ji tsoron Allah kar su dinga ɗauko mutanen suna shiga lungu-lungu suna ɗebo wani abu don a zuwa wahalar da mutane ba shi da amfani. Koma da menene dai masana na ko ganin fa dole ne hukumomi su shigo domin gudun fadawa mawuyacin hali honorable abdullahi firambe wani masanin tattalin arziki kuma tsohon kwamishin yar labarai a jiya adamawa ya ko ba da shawaran cewa na farko a wannan wurin gaskiya ya kamata kuma musamman gwamnati ima na ƙananan hukumomi ko na jiha ko kuma na tarayya ya kamata a ringa wayar da kan manoma akan irin waɗannan abubuwa da suke tafiya na ɗaya kenan na biyu kuma ya kamata ne a samu wani tallafi wanda zai taimaki manoma su bunƙasa nomansu kamar yadda kullum muke fada idan mutum zai ya ciyar da kansa da kuma iyalansa kaɗai to a taimake shi yadda zai ƙara faɗaɗa gonarsa ta yadda koda ya sayar ne ba zai samu ainihin wato wahala ba ka san abin da yake hana mu karban ainihin wato wani tallafi na gwamnati a lokaci ko daga bankuna shine wannan kuɗi da suke sawa na ruwa yana yawa wasu kuma ma kwata-kwata ka san abin da ya shafi addini da al'ada wani baya son duk abin da za a ce maka ruwa zai shiga to ya kamata a sauƙaƙa hanyoyi na ainihin ba da rance kuma a faɗaɗa hanyoyi na ba da rance kuma a gaya wa manoma ga yanda ake wannan zai taimaka wa manoma wajen ainihin wato samun kwarin gwiwa na ganin cewa sun fara da abubuwa su. Honorable Abdullahi Firenbe kenan da ke ma zama tsohon kwamishinan yada labarai a jihar Adamawa. A gaida Ibrahim Abdulaziz da fatan hukumomi da lamarin ya shafa za su ɗauki matakin da ya kamata. Masu sauraro a nan muka ƙarshen shirin nama na yau. Sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya. A gaida Sarfila Hashim Gumel yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko na haɗin gwiwa ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar muryar talaka na jihar Kebbi, da Sani mai lange-lange ya wuri, da Salihu Isa Fana, da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya Gulma, da Husaini Alhaji, da Ali mai gishiri Rijau. suka ce muna kira gwamnatin jihar kebbi da kuma hukumar bayar da tallafin noma ta jihar kebbi da cewa ya kamata su duba irin halin da al'umma suke ciki dangane da tallafi ganin irin yadda aka nuna musu cewa za a ba su tallafin kuma duk abin da aka ce su yi sun yi to amma har yanzu an kasa ba su tallafin ba irin wahalar da ba su yi ba domin ganin sun karɓi tallafin amma har yanzu kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba saboda haka muke kira gwamnatin jihar kebbi da kuma hukumar bayar da tallafin da su yi duk abin da ya dace domin ganin an bayar da tallafin cikin lokaci. Muna kira gwamnan jihar mu ta Zamfara Abdulaziz Yari da ya mutunta yarjejeniya da waɗansu manyan dattawan jihar suka cimma tsakaninsu da ƙungiyar kwadago reshen jihar Zamfara. Wadda ta kai ga 'yan kwadagon suka janye yajin aikin sai baba ta gani da suka shiga. Domin kaucewa komawar ma'aikatan a cikin yajin aikin, saƙo daga Mahmud Salihu ƙauren namo da Zamfara. Sai saƙo na gaba daga Baba Gana Alhaji Nuciyawa Cakal da Hussaini Abba Dambam ɗan kishin ƙasa da kuma haruna boda in kaibo kafin hausa a tarayyar najeriya suka ce salam voa hausa muna kira da babban murya ga masu ruwa da tsaki da ma mukarraban gwamnatin jihar mu ta yobe da su dubi girman allah da manzansa su saka baki a gyara mana hanyar da ta tashi daga wacekal zuwa dogon kuka saboda wallahi al'umma na fama da wahala yayin tafiye-tafiyensu musamman ma dai a daidai wannan lokaci da amfanin gona ya fara fita. To kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma a takaice. talata sakataren tsaron amurka jim mattis ya da cewa amurka tana son a magance zaman tankiya da koriya ta arewa da ke ƙara yin kamari cikin lumana jim mattis ya wannan furucin ne duk da cewar ƙasar koriya ta arewa ta yi ƙirarin cewa furucin da shugaban amurka donald trump ya yi ta dandalin twitter jiya litinin tamkar ayyana yaƙi ne a kan ƙasar roger stone ƙwararre a kan harkokin siyasa wanda kuma da ɗanɗan mukarrabin shugaban amurka donald trump ne ya faɗa cewa ba shi da hannu a zargin da ake wa rasha na yin shishigi a zaben shugaban ƙasar da aka yi a bara mr stone ya yi wannan furucin ne kafin ya bayyana gaban kwamitin kula da tattara bayanan sirri na majalisar wakilai domin ba da shaida. Hukumomi a Vanuatu sun kwashe mutane da yawan sai kai dubu shida daga gidajensu zuwa sansanonin gaggawa da aka kafa a saboda barazanar aman wuta daga tsaunin manaru da ke tsibirin Ambaya. Tsaunin na Manaro a tsibirin Ambaya ya yi makonni yana tumbuɗin toka da wuta da kuma iskar gas da aka danganta da aman wuta. Al'amarin da ya tada tsoron akwai yiwuwar dutsen ya yi aman wuta 'yan sandan isra'ila sun ce a yau talata wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a ƙofar shiga wata unguwar yahuda na 'yan share wuri zauna da ke kusa da birnin kudus ya kashe jama'an tsaro guda uku To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. A shirinmu na dare yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shirin da gwamnatin Najeriya ke na fara tuhumar waɗanda ake zargin 'yan Boko Haram ne wata mai zuwa sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Jummai Ali da ta taya na gabatar da shirin da ms Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya Mopit ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.